zuwatul fikr nan da ake fama da shi ba karamin bala'i bane an raba mutane da addini ya kar tunanin su ake yi har ma an kai level din da an nuna cewa wannan dan karatun arabiya yayi wannan bai san komai ba baka san komai ba kuma an yi tsarin da in kuna lura yadda gwamnati take da yadda tsarin yake har zuwa yanzu shine sharri na ƙarshe aka ce wannan islamiya primary school ce wannan islamiyya a wannan primary school ce wannan za a iya musu uniform wannan za a ba su abinci wannan kwa islamiyya ba za a yi musu uniform ba ba za a ba su abinci ba kai da kai da ka ɗauki ɗanka ka je ka kai shi wancan wajen ka san inda ka kai ɗanka kenan gwamnati ba ruwanta da shi tun daga nan saboda tsananin kiyayyar da suke yi wa alƙur'ani to yara da suke tasowa da mutane da suke ta ƙoƙarin kama mulki irin wannan abin ake ta kokari a gyara Allah subhanahu wataala yace salba bani isra'ila ku tambayi bani isra'ila mana kam atainahum min ayati bayyinatin sau nawa aka karanta musu ayoyi bayyanannu aka zo musu da hujjoji bayyanannu amma an zo musu da ayoyi an zo musu da ni'imomi kala-kala amma suka ƙi yadda wa man yubaddil ni'matullahi wanda ya canza ni'imar da Allah ya yi masa min ba'di ma ja'atu bayan Allah ya zo ma da ni'imar sai ka canza ta fa inna Allah haqiqa Allah shadidul iqab mai tsananin hukuma ne aka ce salbani Isra'ila tambayi bani Isra'ila su bani Isra'ila nan suna zaune haka kawai ba sa zuwa gona ba sa zuwa kasuwa ba sa komai amma rana guda sai suka ce su sun gaji da jin wannan daɗin ma da ake yi Allah me yasa ba za ka tura mu gona ko mu je mi ko min ha wa ha wa ha wa ha wa basal ku yi kanta ku yi wahala ku yi abin da za ku yi suka janyo wa kansu duk ni'imar da Allah ya yi musu sai sun zo da wani abu na tawili misali suna zaune annabi Musa da shi da dan uwansa annabi Harun suka yanta su a wajen Fir'auna yusabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ko ba haka yi musu ba ya maida wasu manya ya maida wasu ƙanana ya kaskantar da al'umma ya raba al'umma biyu ba abin da fir'auna baya yi amma ya zo ya tserar da su bai tserar da su ba da ya tserar da su suka tsallake ruwa suna tsallake ruwa din nan me suka fara gaya wa Allah annabi Musa me me farkon tambayar da suka fara yi wa Allah ay annabi Musa eh